بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a wannan masallaci mai albarka wanda shine babban masallaci a wannan jami'a mai albarka ta ahmadu bello university da ke zaria wannan dare na juma'a wanda shi ne daren shida ga watan zulƙada shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha tara ga watan julai na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a mun tawo mu gaba da karatunmu da muka faro kafin azumi akan wannan littafi na al'aksari wanda abdurrahman al'aksari ya wallafa a darasinmu na ƙarshe mun tsaya daidai inda malam yake cewa awwalu ma ya ji alal mukallafi tafsiru imani wanda mun faro magana akan tafsiru imani sai ya zamanto lokaci ya yi halinsa inda muka ce insha Allah ta'ala idan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mun zo wani darasin za mu ci gaba daga tasiru imani wannan maganar da malam ya faɗa ta gyara imani magana ce wacce take mai girman gaske saboda allah subhanahu wa ta'ala ya rataye karɓar abubuwa gaba ɗaya da cewa sai mutum ya yi imani in mutum ya zamanto cewa da ya imani da Allah ba to dukkan ayyukansa za su zamanto cewa ba su da amfani Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka faɗa shi kan shi mutanen da aka aiko shi zuwa gare su sun sun yi imani da tauhidin rububiyya amma matsalar inda take kawai shine a tauhidin uluhiyya saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni na yaki mutane har sai sun tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya wajaba ga mutum ya gyara imaninsa duk wani abu wanda zai kai zuwa ga shirka ya wajaba mutum ya nisance shi wannan ya sa hani na farko da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani shine hani game da shirka fala taj'alu lillahi aljadan wa antum ta'lamun Allah madaukakin sarki ya hana eh, ya zamanto mutum ya sanya wa Allah kishiyoyi alhalin yana sani dan haka yana daga cikin haɗararraka da yawa za ka ga musulmai suna fadawa cikin al'amura na shirka da yawa wanda idan kai nazari da yawa za ka ga wasu musulman yanzu suna yin shirka sama da lokacin ƙuraishawa saboda su shawa da kuma kafaran canda suna komawa izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna tsarkake shi a matsayin shi kaɗai idan suna cikin wahala amma idan suna cikin walwala shine suke yin abin da suka ga dama Allah subhanahu ta'ala yana cewa cikin alkur'ani fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu in suka shiga jirgin ruwa saboda hadarin da yake cikin jirgin ruwa to da'u Allah na lahu suna kiran Allah subhanahu ta'ala shi kadai amma idan suka zo kan tudu to a lokaci ne suke yin shirka kamar yadda Allah ya faɗa a ayoyi da yawa amma yanzu za ga mutum yana kiran shi musulmi amma za ka ga yana aikata shirka wacce a can baya ma ba a yi yanzu misali idan ka ɗauki irin waƙoƙin da suka fito kwanan nan akwai waƙoƙin da suka fito kwanan nan waɗanda hatta ƙurin shawon da suka zo a baya ba su irin wannan shirka ba wannan yana daga cikin dalilan da ya sa shi malam ne a halari abu na farko da ya fara shi ne yake tasiru imani saboda duk ibadar da za ka yi aikin banza ce in dai ba ka gyara imanin kawa ba na ila ma amilu min amalin allahu haba'an mansura saboda haka yanzu ka duba ka ga mutumin da yake musulmi yana waka yana cewa Allah maɗaukakin sarki ya gajiya rukon da aka ba shi na duniya ya gajiya saboda haka yana neman tuba yana neman afuwa a zuwa ansa irin wannan shirka ko ƙuran shawa ma ba su iranta ba ko kuma irin waɗanda suke irin waka ita ma da ta shahara wata suke cewa Allahu la ilaha illa huwa shehu bahama kaga wannan ma shirka ce karara ko su ba su irin wannan shirka ba saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna maka cewa ya ba a gyara imani Allah subhanahu wata'ala baya yadda a haɗa shi da wani ko da ko annabi ne za a haɗa shi da wani Allah yana cewa wala qad ilaika ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna Allah yake da annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi wahayi zuwa gare ka an yi wahayi zuwa annabawan da suka zo gabaninka inda a ce za ka yi shirka to da za a ɓata aikinka kuma za ka kasance daga cikin masu asara to wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan wanda ba zai yi shirka ba da Allah ya riga ya sanya shi zaɓaɓɓe? Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas amma Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa inda zai yi shirka to ga abin da zai faru saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da za su nuna maka girman shirka da kuma matsayinta da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yawan maimaita ta da kuma maimaita girmanta malam yake cewa kuma ma'arifatu ma yusiku bihe farga aini ka ahkamis salati ko hmm. sannan ya zamanto ya san abin da zai gyara farallan sa, a wajen malaman usulun fit akwai abin da ake kira fardu ain akwai kuma abin da ake kira fardu kifaya idan aka ce fardu ain shine wajibi wanda ba wanda zai iya ɗaukewa wani wannan shi ake kira fardu ain da haka sallah tana daga cikin farallan aini saboda yanzu ba wanda zai iya ɗauke maka sallah ya waje ba a gare ka kai karan kanka kai sallah kowace sallah ba ta ɗauka wakilci haka azumi haka zakka haka kuma tsarki sallah tana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske wanda bayan imani babu wani abu da Allah subhanahu wa ya wajabta kamar sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa yake cewa bainar rajuli wa bainar kufri wa shirki tarkus sala tsakanin musulmi da kuma kafirci da shirka shine barin sallah a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa yana cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala wa man tarakaha faqad kafara abin da ya bambance mu tsakaninmu da su shine sallah duk wanda ya ba sallah ya kafirci dan haka sallah wajibi ce kuma ba wani abu da ya fi girma a musulunci bayan kalmar shahada fiye da sallah shi yasa Allah subhanahu ala ya kira ta da imani a cikin sallah a cikin alkur'ani wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum kaga anan gurin da yace wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ma'anar ta shine wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum shine ma'anar imani a gurin saboda kamar yadda wahidi yake cewa sanin sababin saukar aya shine zai taimaka maka wajen fahimtar aya asali wannan aya ta sauka ne bayan an juyar da alƙibla ta koma ka'aba saboda haka sai wasu daga cikin sahabbai suke tambaya na sallallahu alaihi wasallam cewa akwai yan uwansu waɗanda suka mutu kafin a koma ka'aba ya hukunci sallarsu to shine sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yuhiya imanakum haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana mahimmancin sallah da kuma girmanta saboda Allah subhanahu ta'ala. ya kira ta da sunan imani shaƙiƙ bin salama yana cewa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la ya rauna shay'an tarkuhu kufrun illa sala sahaba annab sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da suka yi ijima'i akan baransa kafirci ne sai sallah barin sallah ya kasu kaso kashi da farko shine mutum ya bar sallah saboda bai yadda cewa farilla labarci wannan shi ne kashi na farko wannan arane ne cikakke kuma babu saɓani za a kashe shi a matsayin ya yarda saboda yana daga cikin abin da ake ce masa al-ma'alumu min ad-dini bi saboda haka a nan gurin kawai za a kashe shi kashi na biyu shi ne idan mutum ya bar sallah saboda kasala ya yi cewa wajibi ce kuma ɗan musulmi ne amma dai kasala ta sa ba zai yi sallar ba wannan shi ne kashi na biyu wannan kashin malamai sun yi saɓani zuwa maganganu guda biyu a wajen malaman malikiya da malaman shafi'iyya da malaman hanafiya za a ba shi dama zuwa ɗan kwana biyu in bai yi ba za a kashe shahadar ma'ana shi ba kafari ba ne amma dai ya cancanci kisa saboda ya bar sallah don haka za a rufe shi a makabartar musulmai za a iya cin gadon shi amma a wajen malaman malikiya za a kashe shi ne a matsayin shi na wanda yake kafin saboda haka kwata-kwata zai zama cewa duk hukunce-hukuncen kafirai za su hau kan shi sallah tana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu mahimmancin gaske wannan yasa a gurare da yawa a cikin alƙur'ani allah subhanahu wa ta'ala idan ya tashi yana cewa wa aqimu salata aqimis salata saboda muhimmancin sallah na farko Allah subhanahu wata'ala ya sanya sallah domin ɗaya da ambata wannan ita ce manufa babba wacce ta sa Allah subhanahu wata'ala ya shiranta sallah shi ne ɗaya da ambatansa wa aqimis salata lizikiri wannan ya sa duwan aiki da za ka yi a sallah sai ka ambaci suna Allah subhanahu wa ta'ala za ka buɗe ta da Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kaga akwai suna Allah subhanahu wa ta'ala idan kai ruku'u subhana rabbiyal azim in kai sujjada subhana rabbiyal a'la idan ka taso daga sujjada Allahumma firli warhamni in ka zo yin tahiyya lillahi har zuwa ƙarshe ita kanta sallamar da za ka karɓa sallar da ita ita ma suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala assalam daga cikin dalilin da suka sa Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta sallah shine girmama Allah subhanahu ta'ala da kan ba shi wannan shine dalilin da ya sa duk tashin da za ka yi izuwa wani aiki ko kuma farin aikin sai ka ce Allahu Akbar in ban guri ɗaya shi ina? na? in za ka taso da barko shine kawai za ka ce sami Allahu liman hamidau saboda manufar sallah shine ya zamanto cewa an girmama Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin dalilin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallah wanda yake nuna girmanta shine sallah tana kankara zubai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa misalin salloli guda biyar kamar misalin mutum ne da yake yin wanka sau biyar a rana ya shin akwai abin da zai ragu na dauɗa a jikinsa sahabai suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka ma salloli guda biya. sallah tana hana alfasha da mummuna duk lokacin da mutum yake yin sallah amma yana aikata munanan ayyuka to wannan zai taimaka ya nuna wa mutane cewa sallar ta tana da ɗan angwashi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yi zuwa cikin suratul ankabut wani mutum ya zo wajen wani malami ya ce yana so ya mai izini zai zina sai malamin yake cewa da shi zan maka izini ka yi zina amma da sharaɗi shi ne ka zo ka yi sallah ta kwana arba'in a gidana in dai ka yi sallah kwana arba'in a gidana to zan ba ka izini ka je ka yi zina saboda haka ya zo ya sallah kwana arba'in a masallacin shi bayan ya gama wannan sallar ta kwana arba'in sai yake tambayar shi to yaya kake gani game da maganar zinar da muka yi kai sai ce ya ji gaba ɗaya ta fita daga cikin zuciyar shi sallah tana sanya mutum ya samu jin daɗi a cikin zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani abu ya dame shi yana tashi zuwa sallah yana cewa qum ya bilal aqimi salata arhina biha ya kai bilal ka tsaye da sallah ka hutashe da mu daga ita sanin hukunce hukuncen sallah yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske saboda duk lokacin da mutum bai san hukunce hukuncen sallah ba babu yadda za a yi tsaye da sallan nan yadda kamata akwai hadisi wanda yake mashahuri wanda wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallam ya sallah ya zo masallaci annabi sallallahu alaihi yana kusa sai ya sallah sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka sake sallah saboda kai ba kai sallah ba ya sake zuwa ya yi ƙara yin sallah sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce masa irji fasalli fa innaka lam tusalli ka je ka sake yin sallah saboda kai ba kai sallah ba karshe dai mutumin nan yace da annabi sallallahu alaihi wa sallam ni fa ban da wannan sallah fa wata sallah da na iya annabi ya koya masa yace zai yi sallah za ku ga idan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi umarni da sallah a cikin alkur'ani baya cewa ku yi sallah sai dai ya ce ku tsayar da sallah akwai bambanci tsakanin tsayar da sallah da kuma ba da sallah kamar yadda malamar ke cewa tsayar da sallah ya kunshi abubuwa guda biyu akwai ikama zahira akwai kuma ikama batsina ikama zahira shine ka yi sallah da rukunanta da sharaɗanta da wajibobinta wanda in ya zamanto cewa ba ka yi ta da wannan sifar ba to zai zamanto ba ka yi sallah ba shi yasa shi wancan musibu salatin annabi ya ce masa irji fa salli fa inna lam tusalli za a ga mutane da yawa yanzu sun ɗauki sallah a matsayin nauyi kawai in an aika ta yayi akwai wani ɗan siyasa ya taba zama da shi na gan su yake yin sallah a rana kullum idan ya zo sallah asuba a lokacin yake sallolin sadika zai a zahar ɗin jiya ya yi la'asar ɗin jiya ya yi magarba ɗin jiya ya yi isha ɗin jiya sai asuban yau idan ya kammala sai ku yi gobe ma idan ya zo haka zai kuma gaba ɗaya sallolin guda biyar ba ta ci masu sama da minti biya duka ya kammala su duka ya kammala shi yana harkokinsa na siyasa baya samun damar da zai yi sallah don haka ta yadda sallah yana buƙatar cika waɗannan abubuwa iƙama na. shine ya zamanto cewa lokacin da kake yin sallah kana halarto abin da kake yi na sallah wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa akwai wanda in yi sallah lai lahu illa usha ba abin da zai samu sai dai bisa goma na sallar shi akwai wanda idan ya yi sallah lai lahu illa tu'aha ɗaya bisa tara zai samu wani ragi zai samu wani ɗaya bisa da har zuwa ƙarshe Su abin da ka hankalta a sallaka shi ne ka samu da yawa mutane za a ana sallah amma ba sa tare da liman wani ɗan kasuwa an gama tsalla ya zo wajen limamin ya ce masa liman yau kayi rafkanuwa ba a sallar nan ta kama ta cika ba imamun ya ce ai shi sallar ta cika ya ce gaskiya ba ta cika ba ya ce saboda idan aka shiga sallah nake samun dama na yi lissafe-lissafe na na kasuwanci to yau kuma ka kammala sallar ta ban kammala ba saboda haka wannan shine dalilin da ya sa na gane cewa sallar ba ta cika ba kuma wannan Allah subhanahu wataala ya jarraba mutane tunda ba ne yanzu bane kawai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna girman haka yace duk wanda yayi sallah lam yuhaddis fiha nafsuhu bai fadu bai yi wani tunanin zuci ba aka rattaba lada mi yau. da haka wani mutum da ya zo wajen Abu Hanifa yace masa ya ajiye kuɗinsa amma ya manta inda ya ajiye su sai ce masa ya je ta da sallah yana tada kuma ya tuna alakulli hal magabata na gari sun kasance idan suka tada sallah ba abin da suke ci kamar yadda aka rawaito abu muslim al-kaulani idan iyalansa suna so su yi hayaniya ko su wargi sukan bari sai ya fara sallah saboda ne saboda ba ma ya jin abin da ya zamanto cewa suna fada waɗanda suka karanta arabic literature akwai wani mutum da ake ce mai Majinuni laila Majinuni laila wani lokacin wani lokaci yana tafiya ya ga karan budurwashi ita laila ɗin wata budurwarsa ce da yake tsananin santa ina fatan kun gane budurwarsa ce yake tsananin santa saboda haka wani lokaci sai ya ga karanta sai ya bi karan nan da gudu shi kenan sai wasu suka zo suka ce da ya dawo sai wasu suka zo suka ce ka tsallaka mana sallah da za ka wuce sai ce ban tsallaka muku sallah ba suka ce ka tsallaka mana sallah da ka wuce ya ce to in dai da gaske na tsallaka muku sallah to ya kamata ku sake sallah ya ce saboda ni karan budurwa ta na gani na bi shi ban gan ku ba kwata-kwata saboda ku da kuke gaban Allah ya haka kuka gani saboda haka wannan yana nuna cewa kwata-kwata ba sallah kuke yi ba da kawai ku sake sallah shi ne hukuncin saboda ni ba budurwa ta ma na gani ba karamta na gani saboda kwata-kwata duk abin da yake kusa da ni ba na gani to ku kuma da kuke gaban Allah subhanahu wataala ya aka yi har idan kuma ya gane kuna tsallaka mutu tsalla saboda kowa ya tafi sallar shi alakulli hal wannan yana daga cikin dalilan da zai bambanta maka tsakaninmu da magabata wajen tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda za a lokacin da sai na umar radiyallahu anhu yake yin sallah a gololo a talmajusi ya zo ya soke shi cinye yana zuba amma kaga ya aka yi tarwatsewa aka yi aka gudu me ya faru Kada abdurrahman bin auf ya jawo ya cika ta tsalla to mu ko yanzu aka harba liman ya kuke gani yawwa kaga ma da yake ba mu labarin kisan na malam jafa kaga a asuba ba ta karasu ba ranar da aka harba malam jafa amma shi yanzu kaga abu lu'luwatar talmajusi mutum biyar aka kashe a masallacin amma an ƙara tsalla ya kashe jina, umar ya kashe kanshi ya kashe wasu mutum sannan aka kuma jawo abdurrahman bin auf ya ƙara ka tsalla sosai da ƙara sallah ma aka fara tattaunawa to yanzu da wani zai harba bindiga a waje ma ba wai a kan liman ba to da wani zai harba bindiga a waje to za ku ga cewa an wannan ala kulli hal sallah tana da girman gaske kuma babu wani aiki wanda ya kai girman sallah don haka wannan yana daga cikin dalilan da ya sa ya waje ba mai kiyaye cika hafizu ala salawati wa salati rusa wa qumu lillahi qanitin sanin hukunce hukuncen sallah yana bukatar komawa alqur'ani mai girma yana buƙatar kuma komawa zuwa ga hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da sallah shine sallar jami'i ita ma sallar jami'i tana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta yin sallar jami'i ba don wani abu ba illa saboda samun haɗin kai a tsakanin mutane saboda duk lokacin da ya zamanto mutane suna haɗuwa da talaka da mai kuɗi da takarai da wanda martabarsa take can sama da mai kaushi a ƙafarsa da wanda ƙafarsa take luwi-luwi suna haɗa sau to wannan duk yana daga cikin abubuwan da zai kawo haɗin kai a tsakanin musulmai da haka lokacin da akwai wani mutum da yake cewa musulmai ba su da haɗin kai saboda haka sai wani ya ce masa to ya kalli ka'aba a lokacin da za a tada sallah sai kunno mai ka'aba a lokacin kuma na aikin hajji saboda haka ana nunowa da ya ga su dai yana cewa allahu akbar kawai ya ga mutum kusan miliyan biyu sun haɗa sahu a lokaci guda don haka wannan yake nuna maka cewa lallai akwai mahimmancin gaske ya zamanto cewa a rinka yin sallah a cikin jama'a sannan kuma wanda bai iya sallah ba zai koyi sallah a wajen waɗanda ya zamanto cewa sun iya kaga wancan mutumin musibu sala ɗin can inda a ce baya zuwa masallaci ba yadda za a yi iya sallah to amma masallacin da ya zo shine dalilin da ya sa iya sallah malamai sun yi saɓani shin sallar jam'i zuwa sallar jam'i wajibi ne ko kuma ba wajibi ba ne a wajen malaman malikiya suna ne zuwa sallar jami'i saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 daraja sallar mutum daya sallar jami'i ta fi sallar mutum ɗaya da lada 27 sai suka ce wannan yake nuna cewa in mutum yayi sallah shi kadai zai zamanto cewa sallar da kenan ta yi inda fifiko aka nuna amma a zancen malamai da yawa sallar jam'i wajibi ce saboda dalilai da yawa daga cikin dalilai shine annabi sallallahu alaihi wa sallam, a cikin hadisi yana cewa na yi niyya na umarci wani ya tsaye da sallah sannan ni kuma na ɗauki ici ba gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i ko na gidajensu kaga wannan yake nuna mana cewa sallar wajibi ce sannan akwai wani makawo da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallam yake ce masa yana so a yi masa izini ba shi da ɗan jagora zai dinga yin sallah a gida annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bashi ya juya ya tafi sai sa aka kira wani sai ce a tasma'un nida kana jin kiran sallah sai ce eh ina ji sai ce izan fa'aji in dai haka ne to ka amsa saboda haka shi yasa kamar yadda sahabai suke cewa za ka ga mutum an kawo shi matsalaci yuhada bainar rasulai ma'ana mutum biyu ne suka rarrake shi bai da lafiya amma yana ƙoƙarin sai ya halarce ta wala ƙadar aituna wa ma ya anha illa munafiqun ma'lumun nifa. na ganmu mu lokacin da ba wanne yake in zuwa sallar sai munafiki wanda kowa ya san munafincin shi don haka sallar jam'i wajibi ce akwai malaman da suke ganin ma in dai ya ba ka amsa ba to ma ka yi sallar ba ka da sallar sun ma ma'arifatu ma yi su yau biyu farzo ainihi ka sami salati wadda kati ne ko wata hara na wasu hara shi ne daidai wasu hara ko sai ɗahara abinda ake nufi da ɗahara shi ne tsarki in an ce tsarki a wajen malaman shari'a ya haɗa wankan janaba ya haɗa alwala ya haɗa har da tsarki na goge duka ya haɗa wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana girman addinin musulunci addinin musulunci ya yi umarni da ɗahara saboda hikimomi da kuma dalilai masu yawa na farko shi ne saboda al'ummar musulmai kamar yadda a bahir bin ashir wanda ya rasu a shekara ta 1393 yake faɗa a cikin littafinsa makasir shari'a islamiyya yake cewa waɗannan abubuwan Allah ya umarni ne da su domin ya zamanto cewa al'ummar musulmai tana da bahjatu manza fi mar'a basiyatul umam ya zamanto cewa kowa ya ganta zai yi sha'awarta yanzu misali wankan janaba da Allah ya sha'anta kaga wannan zai taimaka musulmi baya ji za a ka kusance shi kaji yana wari saɓanin arna wankan ranar juma'a wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa wajabta shi ma lokacin da ya ji mutane lokacin da ya ji wasu mutane suna wari ya taɓa wajabta wankan sallar juma'a ya ce guslu yau mai juma'a ce wajibin ala kullum mutane ko kuma gusulul juma'ati wajibun ala kulli muhtari sannan yana daga ciki shine fa'idodin ɗahara shine yana tafiyar da cututtuka kamar yadda malamai suka faɗa masana ilimin sayins suna cewa akwai wasu bacteria da suke cikin mutum wanda kuma waɗannan bacteria ɗin da yawa daga cikinsu a fatan mutum saboda haka duk lokacin da mutum yake yin alwalar biyar a rana to wannan zai sa da yawa daga cikin waɗannan bacteria ɗin za su tafi sannan allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da alwala domin ya kankare wa mutane zunubai kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi ingantacce shine idan mutum ya alwala to zai zamanto cewa duk gabar da yawanci zinabai za su dinga fita daga wannan gaba shi sa Allah subhanahu ala yake cewa ya ayyuhal na amanu a cikin aya ta shida a suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi wa kun? إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أما ما دليل ده يسعي أمرني ده في الولاء يقول ولكن يريد ليطهركم wal yutimma ni'matahu alaikum wa la'allakum tashkurun sanin yadda mutum zai alwala yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci saboda kamar yadda muka faɗa sallah ba wani abu da ya fi ta muhimmanci bayan kalmar shahada ita kuma sallah ba ta yiwuwa sai da cikakkiyar alwala la yaqbalu Allahu salatan min ghairi tahurin a wata ruwaya kuma ta hadisin abdullahi bin amr bin al'ad la yaqbalu Allah salata man a hadasa hatta ya tawafa saboda haka sanin yadda mutum zai yi alwala yana daga cikin abubuwa waɗanda suka waje ba saboda in bai alwala yadda ya kamata ba to hanya ce da za ta iya samun hanya ce da za ta iya kai shi zuwa ga azaba abu huraira ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga gurin da ruwa bai taba ba saboda haka in mutum zai yi wankan janaba ya waje ba a gare shi ya kula da yanayin yadda ya kamata ya yi wankan karya ballam'a wanda insha Allah ta'ala wasu ne daga cikin hukunce-hukunce waɗanda insha Allah ta'ala a nan gaba a cikin karatu za su sun ma ma'arifatu ma yuslihu bihi da ainihi ka a kamis talaki wasu harati wasu yayi sai kuma azumi shi ma ya waje ba mutum ya sai saboda shi ma da ainihi kalmar asiyam a larabci tana nufin al'insa kamewa a wajen malamai kuma na musulunci tana nufin al'insa anil akli wa shurbi kima wa jami'il mufassirat min ƙulo ilfajir dani ila hurubi shamsi ma kirani ibin niyya kamewa daga cin abinci da abin sha da jima'i da duk wani abu da zai iya kaiwa bakinka tun daga hudowar alfijir na har zuwa faɗuwar rana Allah subhanahu wata'ala ya sha'anta azumi saboda dalilai da yawa babban hikima shine abin da ya faɗa a suratul baqara ya ayu allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an sha'anta muku azumi ba don wani abu ba illa saboda ku samu tsoron Allah azumi yana sabbaba tsoron Allah ta hanyoyi da yawa na farko kamar yadda al'allama abdurrahman bin nasir al aji wanda ya rasu a shekara ta 1376 ya faɗa shine azumi yana takura hanyoyin shedan za ga mutum ko da ɗan iska ne idan azumi ya zo yana rage iskanci in mutum yana ba taba sigari kara goma za ta koma kara uku ko kara hudu haka sannan mai azumi aikinsa na alkhairi yana yawaita kowa idan azumi ya zo za a ga aikin na alkhairi yana yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa imani amma aikinsa na alkhairi ya ci yawa da azumi kaga abdullahi dan abbas yana cewa kana da sallallahu alaihi wasallam azwadun nas wa kana azwadu ma ya yakunu fi ramadan amma ya fi yin kyauta a watan ramadan da haka kaga wannan yana daga cikin abubuwan da yake nuna maka cewa azumi yana sa mutum ya zamanto cewa ayyukansa na alkhairi sun yawaita azumi daga cikin manufofinsa da fa'idodinsa shine domin mawadaci ya samu damar da zai dinga ɗanɗana yunwa ta yadda ba zai manta da talaka kamar yadda aka tambayi ɗaya daga cikin salaf aka ce menene hikimar yin azumi sai ce liyar ruka alganiyu ba amal jibi hatta layan salfakira yana daga cikin fa'idoji da hikimomin azumi shine tamrinun nafsi ala tarki mahabubatiya zai maka tirenin ya zamanto ka ba abin da kake so yanzu misali ka saba duk can ka ji yunwa ka ci abinci amma yanzu an zo an ce ba za ka ci abinci ba sai tattara kawai kawai daga faɗuwar rana zuwa duk da alfijir zai ke tu kaga wannan za a koya maka cewa idan akwai abin da ba ka so za a koya maka cewa kana iya barin wannan abin ina fatan mun gane sannan azumi zai koya maka hatta ma tsara lokaci yanzu da yawa za ka ga cewa wani ba zai iya tsara lokacin cin abincin shi ba amma za a ga inda zai ɗauki tarbiyyar da azumi ya tsora shi a kai zai taimaka masa wajen ya yi wannan mai da malam ya faɗa a nan duk da bai kawo hukuncen hukuncen azumin ba a cikin littafin har zuwa ƙarshen sa amma azumi yana da hukunce-hukunce da yawa wasu daga ciki shine ya wajaba ya zamanto mutum ya zamanto ya kwana da niyya inda azumi ne na farilla in ya ji labarin ganin wata bayan alfijir ya ke da azumin rana sannan mai azumi ana so ya nisanci cin naman mutane mallam ya da kaular zuwa wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yatruka ta'amahu wa sharabahu saboda haka azumi manya-manyan rukunansa shine niyya da kuma kamewa kamewan nan ta haɗa da har baran abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya zamanto cewa bai yadda da su ba azumi yana da lada mai yawa Allah maɗaukacin sarki yana cewa a cikin hadisul kudusi a saumuli wa na azumi azumi na wani kuma ni nake sakayya shi. yana barin abincinsa da kuma abin shansa ba don kowa ba sai don ni saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa ya ware kofa ta musamman wata layi kuluha illa fahimu summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi ka ahkami salati wa taharati wa siyani sai wani jibo alayhi saboda haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske shine mu kula da waɗannan ibadoji waɗannan ibadoji masu mahimmancin gaske ne kuma musuluncin mutum babu yadda za a iya cika idan ya zama to cewa bai yi su ba yadda ya kamata ya waje ba mutum duk abin da yake farilla ainihin sani ya waje ba ya kula da shi abin da ya sa malam bai kawo hajji da zakka ba saboda ba kowa ne yake waje ba a kan shi kaga zakka sai wanda allah ya ba wa iko na kamar yadda shi ma azumi shi ma hajji sai wanda Allah subhanahu wataala ya ba wa iko sannan zai iya yi don haka wasu musulman za su iya mutuwa ba su yi komai ba sai rukunai guda uku nan da malam ya faɗa shine na farko imani shine da ya ce abubuwan ma ya yajibu alal mukallafi tasiru imani kalmar shahada kenan sai kuma sallah suna haɗe da ɗahara ɗahara da sallah duk abu ɗaya ne tunda ɗahara ita take kaiwa zuwa ga sallah sai kuma azumi saboda haka waɗannan su ne rukunai guda uku waɗanda kowanne musulmi ya waje ba a gare shi aikata su kuma farzu yi shi ya sa malam ya kawo su akan waɗannan abubuwa dan haka kiyaye su yana da matukar mahimmanci Allah subhanahu ta'ala a cikin hadisin kudusi yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu ba fiye da abin da na wajabta masa don haka tsayawa da farilloli shine gaba da komai fiye da tsayawa da abin da yake na sunna yana daga cikin kurakurai mutum ya zamanto ya yi nafilar ɗari. amma kuma bai samu kalar asuba yin asuba a cikin jami'i ya fi mutum ya tsaya a dare duka ko mutum ya zamanto yin azumin nafila ya hana shi ya samu ƙarfin da zai tsaye da sannu akwai mutumin da za ka ga allah maɗaukacin sarki bai ba shi ƙudura da ƙarfi yadda zai iya yin azumin litini da alhamis ba to amma shi kuma yana so ya zamanto ya yi wannan azumin sai kaga kuma hakan ya galabaitar da shi ta yadda ba zai iya yin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta masa ba dan haka dai da malami ahalari yake so ya faɗa a nan gurin shine babban abin da ya fi kamata mutum ya kula da shi shine abubuwan da Allah ya wajabta masa ya farlanta masa shi a wancan hadisin na kudu suma Allah maɗaukacin sarki ce ba abin da bawa na zai kusance ni da shi fiye da abin da na farlanta masa shi ne sai kuma daga baya sai ce wala ya zalu ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta tuhibbu saboda haka kula tana zuwa ne daga baya haka ma ta fuska haƙoƙi duk haƙƙin da ya zama wajibi a kanka shi ya kamata ka fara saukewa kafin haƙƙin da ba na wajibi ba ne a kanka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu kula da su insha Allah in mun zo a darasi na gaba za mu tashi daga wayan jiwani insha Allah ta'ala Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so mu amsa tambayoyi ko kuma mu fara kiran sallah ne kamata ni na ki kira sallah sai ta tambayoyi to ba ni wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam menene hukuncin karya azumin nafila ba tare da wani dalili ba ya halatta mutum ya karya azumin nafila ko da ba wani dalili annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa a cikin hadisin da tirmidhi ya rawaito almutaqawwi'u amiru nafsihi in sha'a sama wa in sha'a afara wanda yake azumin nafila sarkin kanshi ne in ya ga dama yi azumi in ya ga dama kuma ya karya so ba matsala in mutum ya karya azumin nafila da gangan ne yi ba assalamu alaikum malam tambaya ta faɗin allah maɗaukaki la ya masu illar mutaharun shin alwala ake nufi a nan ko kuwa wanka ko ɗaya ba a ne a zance mafi inganci la ya masu illar mutaharun akwai malaman da suke kafa hujja da shi a kan amma a zahiri gaskiya ba haka yake nufi ba maganar zahiriya ita ce ta ci ƙarfi a nan gurin ma'ana al-mutahharun anan gurin abin da ake nufi shine mala'iku kuma in ka kalli ayar za ka gane haka na farko Allah cewa innahu laqur'anu fi kitabin me kitabun maknun na menene kitabun maknun ya ke nufi da kitabun maknun lawan mahfuz to da yana taba lawan mahfuz ne ya taba ganin shi ma wannan shi ita ce karina ta farko na biyu la'anan gurin idan ka kalli ƙa'idojin larabci za ka ga la'adin nan nafiya ce ba nahiya ba ɗaya kenan saboda haka in ta zama la'ana fiya ce kaga ba da za a kafa hujja da ayar wajen cewa an hana wanda ba shi da tsarki ya zama to ya taɓa alƙur'ani abu na uku shine al-mutahharun a wajen malaman lugar larabci akwai abin da ake ce mai ismul maf'ul akwai kuma ismul fa'il wannan ismul maf'ul ne ko ismul fa'il na ismul maf'ul ne saboda haka kaga to me bambanci tsakanin al-mutahhar da kuma al-mutahhir ko al-mutahhir me bambanci tsakanin su na'am almutsakir me ma'anarsa na da hauka me ma'ana almutsakir wanda ya tsarki ko almutsahar ba wanda aka tsarki to dan adam almutsahir ne ko almutsaha na almutsahir ne shi yake wa kansa tsarki mala'iku ne tsarkaka saboda ka ga ma'anar ayin shi ne la ya masu illal mutsaharun ba wanda yake taɓa lawal mafus sai tsarkaka daga cikin malayi saboda haka ayar ba ta da alaƙa da alwala ko kuma wanka wannan shi ne zance mafi inganci kamar yadda ibn rushd al-hafiz wanda ya rasu a shekara ta 595 ya faɗa a cikin littafin sa bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid shin ya halatta ka a kuɗi wajen wani wanda ya samu kuɗin ta hanyar sayar da kayan maye in dai ka san kuɗin da zai baka daga kayan maye ne da ya samu kuɗin ta hanyarsa ya halatta ka ansawa amma idan ya zama yana da hanyoyi guda yana samun kuɗi ta hanyar kayan haram yana samun kuɗi ta hanyar halal to ya halatta ka yi a wajen shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da yahudawa ya ma mutu sulkensa na yaki yana wajen yahudawa kuma a cikin dukiyarsa akwai halal akwai haram Allah ya ƙara malam lafiya ya kawo ilimi mai albarka amin malam idan mutum ya je fitari kuma sai ya zuba a kayansa ko a jikinsa dan Allah yawan nan yanayin ya mutu zai shi ne zubarwa a daidai gurin da fitsarin ya taba ya wanke gurin idan tufani ne shi ne abin bukata malam mutumin da ya yi riya cikin sallah zai iya sake sabuwar sallah don ya samu yargar Allah Allahu alam abinda malamai suke cewa ba a ce a sake ba da Allah malam me matsayin bawali a tsayi akwai hadisin turmuzi wanda ya rawaito cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ata su ba tsaka kaumin fabala ka'iman mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je jujun wasu mutane fabala ka'iman sai eh, ya tsari a tsaye hadisi ne tabbatacce ingantacce haka wannan hadisin yana nuna cewa in akwai bukata ya halatta mutum ya yi tsari a tsaye kamar gurin kana tunanin ka tsuguna akwai najasa ko za ka ɗauki wani abu ko zai iya ɓata maka kaya ko wani abu makamancin haka ya halatta a gare ka ka yi fitsari a tsaye ko da ma babu bukata ya halatta hadisin na na isha take cewa nan bai kawo fitsari a tsaye ba ta faɗi iya abin da ta gani ne kuma kamar yadda suke cewa ka'ida ulumul hadis man hafi hujjatan ala alamun lam yahfaz a wajen malaman usul kuma suna cewa almusbit muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu ana gabatar da shi akan wanda ya kore saboda shi wanda ya tabbatar yana da ziyaratu ilmin wacce shi wanda ya kore bai da ita sannan kuma wanda ya haddace abu ana gabatar da shi akan wanda ya haddace ba shi sana na aisha da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ƙarawa a kan raka'a goma sha ɗaya a ramadan ko wani sama wannan bai zama hujjar da zai zama bai halatta mutum ya tsaya a raka'a sha ɗayan ba tunda an samu a ɗakin maimuna ya yi raka'a goma sha uku saboda haka raka'a goma sha ɗayan da ta faɗa sai a ɗauka a ɗakin ta ne ta ga iya wannan abin don haka sai ya zama mutum ya halatta sama da raka'a goma sha ɗaya inda ya yi raka a goma sha uku a ɗakin maimuna sai ya nuna cewa abin abu ɗaya ke yala malam menene wannan yake cewa wani mamu karanta ta malam me ake nufi da kalimatu kalimatun alƙaha ila maryam a cikin suratu ma'ida wasu malaman sun ce kawai kun faya kun shi ne ma'anarsa shi ne ma'anar wa kalimatu alƙaha ila maryam mana ya halitta shi ne da kalmar kun shi ne kawai tsakana kalimatu kun ita ce ma'ana alƙaha ila maryam wa kalimatu alƙaha ila maryam inna matsala isa inda layi. خلقه من تراب ثم قال له كن saboda haka shi ne ma'ana wa kalimatu alƙaha ila maryam ai ka duba ne maslaha tun da muka faɗa cewa za ka yi a tsaye ne saboda maslaha kaga wannan yake nuna za ka yi a ne saboda maslaha kaga wannan yana nuna idan babu maslaha za ka iya yi a tsaye Allah ya mamu Akwai wani shi ma da ya ce sai kamar ya ɗaga nuku sai ta zama tambayar ta na to su dai lamuran rayuwa yawanci gaskiya iyawa ne don haka ya danganta da yanayin mutum yawa wannan shi ne a takaici a kai ka zama na ƙarshe na'am na'am na'am yara ma yaran na ta ne oke an cewa za ka yi kawai ya mutu yana da yara ne wanda ya mutu ai ba a kirga ne kawai waɗanda bayan ya mutu suna da su kawai za su lissafa mana da yaransa yana da uwa da uba ko bai da uwa da uba kawai iya su ne sai eh, haka ne idan su waɗannan matan za a ba su tuwo bakin ne haka za a ba su saboda haka aka ba su tuwo bakin ragowa zai zamanto sai a bawa shi wannan ibunin ibn islam ɗaɗin shi za a bawa shi ne zai ɗauki ragowa haka ne Allah ya ba mu dace sai sanya rayuwar mu kamar yake shi akwai karatu na risalar ibn abi zaid al-qayrawani wanda insha Allah ta'ala za mu fara a central mosque na Congo so waɗanda suke kusa idan suna da sha'awa za su iya fara zuwa sannan kuma akwai karatu umbatul ahkam shi ma da ake yi a tafi da road a GRA duk ranar litini shi kuma wannan na kwango central box na abu zari a kwango kenan shi kuma ana za a dinga yin shi ne da ranar lahadi saboda aka wanda yake da sha'awar zuwa ko yake kusa da gurin zai iya halarta shi za a fara shi na wanda lakam an raga an fara an yi darsa ci gaba ne ake yi yanzu insha Allah Allah ya ba mu dace ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh